Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kullum gashin shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. janar buhari ya samu farfesa osibanjo a matsayin wanda zai yi masa mataimaki a takarar biyar daga inuwar adawa ta apc shugabannin jam'iyya ke wakiltar sauran 'yan jam'iyya a yayin da kotun soja a najeriya ta yanke wa sojoji hudu hukuncin kisa don bore a fagen daga hukumar tsaron dss ta wanke alimadu sharif daga zargin daukar nauyin boko haram sharif ya ce dama kazafi dan australia stephen davis ya masa na taba ga 'yan jarida wannan abun duka daga maiduguri ne suka shirya amma in allah yana nan gaskiyar nan za ta fito ministar kudin gozin wala ta gabatar da kasafin kudin baɗi gaban majalisa da ya kai naira tiriliyan hudu da biliyan ɗari hudu wannan na zuwa ne a yanda farashin gangan mai ke samun koma baya kasuwar duniya eh, ana tsakiyar ta'aziyar matashi jamilu garba noma da yan fashi suka kashe a kado abuja gefe guda jama'a na fama da yajin aikin ma'aikatan man fetur fengasan da nufen da ya cilla litar mai a bakar kasuwa naira ɗari biyu da hamsin daga naira casa'in da bakwai nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya from Washington, the voice Haka dai, yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa, kuma kamar yadda kuka sani mun sake komawa jaskwata yamma da bauchi. Inda wakiliyarmu Zainab Babaji kan jagoranci bitar ci gaban da aka samu wajen sulhu tsakanin Fulani makiyaya da manoma a jihar. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda wakilin Fulani Alhaji Bello Abdullahi Badejo ke ci gaba da bayani. muna iyakacin ƙoƙarinmu amma duk iyakacin ƙoƙarinmu akwai iyaka duk irin sarki ko dama sarki zai yi ƙoƙari akwai inda sarki zai kasa amma gwamnati ita ce haƙƙin al'amarin ya rattaya a wuyanta idan gwamnati tana so rigingimun nan gaba ɗayansu su tsaya a lokaci guda in aka sa su a gabanni suka mara ma gwamnati baya rigingimun za su iya tsayawa amma idan gwamnati ta tsaya tana kame-kame menene kame-kame sai a a ɗauko wanda ba ma gaban biron ba ko kuma wanda ma biron suke gaba da shi daga cikin biron ɗin a ce shi ya zo a zo a zauna a yi zaman lafiya a je nemo wani wanda fulani ba su taba sanin wannan mutumin ba ko kuma fulani ba su yadda da shi ba a ce a zo a kawo shi a zauna kin ga ba a nemo hanyar zaman lafiya ba amma in har ana so a yi irin wannan abubuwan domin abubuwan na su magance wallahi wataran dole sai an nemo biron wanda baya jin hausa sai an nemo biron wanda baya jin turanci sai an kawo bafulata ne wanda wannan bafulata ne bai san komai ba in ba sanunsa ba idan aka fara jakulo irin waɗannan mutanen ana sa su a jikin gwamnati an ana eh, jawo su to za a iya jin wasu matsaloli ko kuma za a iya fahimta ma ainihi mai ke damun su amma a nawa fahimta dai a yanzu a duk al'amuran akwai rudani ciki babu wanda zai iya baki tabbacin ainihi abin da yake faruwa to birom suna gudu fulani suna gudu ya ce yanzu an sata sanu birom kusan 700 da wani abu fulani an sata sanu kai a wannan ma satin fulani suna kuka an sata saniya 500 to da allah waye suke sata wannan sanu kin gani ya kamata a duba da kyau wanda kuma za kamata su duba nan hukumomi suna nan wanda za su hada da birom din da fulani a hada a zama abu daya a bincika wannan al'amarin a fahimci ma me yake faruwa kuma ina ne za a fuskanta amma har in ba wai an ɗauki irin wannan ƙwararren matakai ba don ni na tabbatar a duk inda ake rigingimu na wallahi zaki ga al'ummomi zaki gani akwai inda suke da fahimtar juna suna zaman lafiya a sakankanin su to me yasa ɗaya bangaren ake kuka to a bincika wannan abubuwan ana fahimta to mr dalio barin da wurinka um, akwai wani abin lura kuma na cewa kamar yadda ya yi magana gwamnati tana da haƙƙin sasanta jama'a ko kuma a samu zaman lafiya uh, kai menene ra'ayinka maganan da ya yi daidai ne rayukan jama'a da kiwon amin a gan cewa jama'a ana zaman lafiya na hannun gwamnati ne don m na gwamnati kenan amma abinda yana ba mu mamaki gwamnati sun tura stf sojoji a kowane koye a koyukan mu baki daya mu a yanzu haka ba mu ga amfani su ba saboda a lokaci da yawa da ana kashe-kashe nan akwai wayanda ba su mutu ba amma an doka kamar su mutu sun gan sojoji kiri-kiri suna kashe mu. an su ne ya kamata an tura su don su eh, lura da mu a gan cewa an sasanta wayan abubuwa amma abun yana ba mu mamaki sai dai nuna godiya ma wasu ngos kamar kungiyoyi masu zama kansu kamar search for common grounds da su eh, humanitarian center for humanitarian dialogue sun hada mu kanmu da su fulani da hausawa da jarawa da anaguta muna kan zama don mu yi zama lafiya a yi dialogue tsakaninmu a duba mene ke tsakaninmu don a samu a magance kagan irin wannan shi ne ya fi kyau amma sojoji da ya kamata da abin da suna ta yi kenan sai abin yana ba mu mamaki a lokaci da yawa sai a gan id card nasu ya fadi a gan su ne suna hada kai da wani mun tambayi fulani sai ce ba fulani ba fulani ba ne ba nan ba ne to daga ina ne suna fito abun yana ba mu mamaki so gaskiya ya kamata gwamnati su duba in ma da sun samu su reorganizing the whole security din a cire su kabaki daya a kamuna police to um, ya yi batun uh, rashin amfanin sojoji ko kuma dai sojoji ba sa taɓuka abin da ya kamata su aikata a uh, ganinka alhaji badejo me zaka ce to eh, ai <laughs> wato fa duk abin da aka ce wato bara a bisa da laluma ba sai dai wai bakin bindiga ta yi maganin fitina wannan karya ce a duk da za a yi wannan gaskiya ai ko gwamnatin kankanta ma ya kamata ta sake nazari ko kuma masu ba gwamnatin shawara su sake shawara kwarai da gaske idan kika lura sojoji suna ko ina ba zan ce ba su da amfani ba to amma in har akwai amfanin su ma kaɗan ne kusan ma in ce ba sa taimakawa menene da ba sa taimakawa yau tun da aka fara rigima a filato an ɗauki shekaru da yawa kuma akwai sojoji ya kamata da sun magance abin in dai har su ne za su magance wannan al'amarin to ba su ne za su magance wannan al'amarin ba mutane al'ummomin wanda rikici ke sakankaninsu su ne za su sasanta abinsu da tare da haɗin kai ainihi haƙƙin gwamnati ne ta wa waɗannan mutanen ya za a yi a zauna lafiya wallahi in tabbatar faɗa mai kamar yanzu misali a yau in za a iya samun birom guda uku wanda ake suke so a zauna lafiya a samu fulani guda uku wanda suke so a zauna lafiya ba wai su yi abun domin wata manufa ba ta siyasa ko kuma ta son rai ko kuma ta son wani abun duniya to wallahi za a zauna lafiya sojojin nan idan kika duba wani wuri fulani suna kukansu birom suna kukansu sauran al'ummomi suna kukansu to don allah waye ne wanda yake eh, abin nan nasu kin gani kusan eh, ya zamanto wato ba wai su suna taimakawa don a zauna lafiya ba kamar bayanan da ya yi yanzu manya-manyan maganganun da ya yi wani wurin ma za a ga aidikat ɗinsu ya faɗi har an samu an tsinci aidikat da sauransu da sauransu wasu mutane an harbe su to kin ga irin wannan nifa nawa gani wallahi amma tattara sojoji su koma barikokinsu in dai tsakanin rigima na makiyaya da manoma ne abin da ya sa na faɗa haka misali a je na kwana-kwanan na rigingimun da ake ta yi a jihar benin da akwai lokutan da aka janye sojoji ma gaba ɗaya tunda abubuwan suna nan suna ta yawo a cikin wasu guraren za ga ana ta zargin al'amuran dai akwai soja akwai soja fulani su yi kuka duk ko ina dai ana ta kukan wannan soja to abun. sojoji sai in rigima ta tashi wanda wa'annan sun fito da makamai wa'annan sun fito da makamai ne nake ɗaukawa ake abin da nasu a ƙaramin na wafa fa ban san yanayin tsarin aikin soja ba 'yan sanda aikin su bincike ne to ma kafin ma a je ga 'yan sanda ai akwai wasu hukumomi wanda suke kafin ma abu ya faru ya kamata suna da haƙƙi su bincika su fahimci cewa ah, biron suna shiri fa za su kawo ta'addanci kaza wuri kaza a lokaci kaza sun samu labari fulani fa suna nan za su kawo fitina wuri kaza a lokaci kaza to har in hukumomi ba su da iko ko kuma ayyukansu ba zai iya ba su dama har su fa'into wannan irin wannan al'amarin ba to akwai sauran aiki fa akwai sauran tsari a najeriya a bangaren hukumomi domin ba wai sai rigiman ya tashi a je a kawo masu karfin bindiga ba wato soja a zo a kawo su maganin abin ba kafin abin ya faru ina hukumomi loka ina ne ake zama a shirya wannan al'amuran kuma a kori mutane su koma bangare ɗaya damuwa ne dole a cakuɗa guri guda a zauna wai a ce misali yanzu dalilin da ya yasa nake wannan magana a ce yanzu ta a koma fulani a kori fulani gaba su koma barikin ladi to idan aka kore su gaba ɗaya suka koma ta bangare ɗaya aka kori biron suka koma tarium to ya za a yi a fahimci juna an ƙara ba wai an taimaka ba an ƙara kawo zaman doya da manja ne ya kamata ko babu komai a riƙe wannan cuɗanya ta da wanda ake ta yi nan ne gwamnati za ta fahimci in eh, wannan suna shirin wani abu za a iya sani in birin suna shirin wani abu za a iya sani amma kawai an cakuɗa al'amura kai ba a taimakawa a gaskiya a duk bisa tsarin da ake ɗaukawa ya kamata a sake tsari ko kuma ma mu wanda abubuwan suke shafa birom gaba ɗaya ya kamata mu zo zauna mu ya mu mu zauna mu fito da namu tsari in gwamnati za ta taimake mu ta taimake mu الذي واحد sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawa. kinna gaba bin Allah sannan kinna gaba kin Allah dan sarkin da bai biyayya har abada ba ka irga To da wannan waka ta shawarar a ranka sauraron dattawa muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi cancanta ce ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau, dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne wani shugaban kungiyar Kiristan Najeriya shiyar Arewa, Rabaran Dr. Musa Dada da ke muna jihar Naija, da kuma Sheikh Yusuf Sambo Rigacikun da ke garin Kaduna. Da farko dai ga Rabaran Musa Dada. Uh, sunana Rabaran Dr. Musa S. Dada, ne pastor ne na aiki tare da Baptist a wata mai suna Tawali'u Baptist Church. dutsen kura mina ni kuma wato mai kujera ne na christian association na niger state sannan kuma da taimakon ubangiji ne ne kuma mai taimakon mai kujera wato archbishop peter jato wanda shi ne ciyama na kristoci na arewa wato jihohi guda sha tara so ni na mazama mai taimakonsa ina godiya ga allah domin samu wani zarafi in yi magana in yi kira ga 'yan arewa abin bakin ciki ne abin damuwa abin da ke faruwa yanzu a arewa a da ba wani wurin da ke da daɗin zama wanda za ka kwanta ka eh, yi barci idanunka a rufe sai arewa ba inda ake karɓan baki a zauna tare a biya bukata a ci abinci tare sai arewa arewa in ana magana akan kaunan juna a da sai arewa kowane yare ni kai kowane addini ni kai to a da wannan ba shi ne ya zama abin damuwa ba saboda haka nan a lokacin can muna murna muna farin ciki kuma har ma waɗansu daga kudu suna gudu suna zuwa arewa domin su yi sana'o'i domin a nan ne akwai zaman lafiya akwai kauna a kwana a tashi sai ga mun da kanmu a wani hali wanda bai zama da taimako ba ko kaɗan domin wannan ina yin kira ne yan arewa mu koma ga matsayinmu na da mu rungume junanmu mu kaunaci junanmu mu taimake junanmu addini addini na allah ne ba ana yi addini domin wani ba balle ka ce yadda nike so ka yi shine za ka yi ba duka mu muna yi ne domin muna da begen cewa ran da mun bar wannan duniyan mu samu wata rabo na zama a wurin ubangiji mahalicinmu domin wannan ashe in haka ne sannan shi wannan allah mai kauna mai jin kai mai alheri ashe bai kamata mu dauke sunansa sannan muna zuwa muna kisa da shi ba muna zuwa muna kashe-kashe muna barna dukiya na mutane ba abin da allah yake so ba kenan ni yadda na san allah wato allah mai kauna ne allah mai jin kai ne allah mai alheri ne allah wato shi wani wato mai biyan bukata ne to tun haka nan idan muna cewa mu masu bin sa ne to ai ya kamata a samu wannan irin halaye a cikinmu akwai wani abin da yi maka wanda ya bata maka zuciya ka doka ka ce ta yanzu bindiga zan yi amfani da shi in rama ko kuwa zan yi amfani da bom in lalatar da dukiya mutane in kakashe mutane to ina cewa in dai kana cewa kana bin allah nan to allah abin da yake bukata shine ka yi hakuri ka samu zuciya na gafatawa shi ma shek yusuf sambar ga cikin ya ce sai fa da zaman lafiya yankin arewacin najeriya zai iya sake farfadowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hausawa na karin magana suna cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki to ba ya ma fi zama ɗan sarkin ba ya ma fi zama sarkin sannan akwai wani abun da dole ne duk yadda mai wa'azi zai kare bai taɓa kowa ba to dole sai an faɗi gaskiya ai muna sane da cewa wannan fitinar da wannan musibar da aka yi kawo mana mu ta zama halin da take ciki a yau asalinta abin da ya haifar da ita rashin adalci ne shine hakikanin abin da ya jawo mana wannan a yau an wayi gari makarantun talakawa daban makarantun 'ya'yan masu mulki daban asibitin talakawa daban asibitin 'ya'yan masu mulki daban komai an bambanta ya zami mu iya samun zaman lafiya a cikin ƙasar nan suna ganin yadda aka ci gaba sauran ƙasashe na duniya amma mu a yau hatta da wutar lantarki a ƙasar nan an kasa kammala ta kamfanonin ƙasar nan gaba ɗaya duk sun mutu yau ka shiga kano ka ga ainihin inda kamfanoni suka zama gawawaki ka zo kaduna ka ga inda kamfanoni suka zama gawawaki ka je sokoto ka ga inda kamfanoni suka zama gawawaki ƴaƴan al'umma suna ta ƙare karatu babu inda za su je su yi aiki me zai sa ba za a samu matsaloli a ƙasa ba prostitution dole ya samu yara da yaro ba yi da sana'a ba yi da in ya tashi gari ya waye babu inda zai je kuma yana bukatar riga yana bukatar takalmi da wando da abinci ko an gurɓata zama state kiri-kiri ana bi ana rufi gaba ɗaya an gurguntar da harkar kasuwancin kano jihar kaduna an shigo da matsaloli plateau da take maimakon a ce shugabanninmu da ke arewa ne malaman addinin mufitattu a zo a haɗu a zauna a zauna a tattauna wajibi ne shugabanninmu su farka da gaggawa a kira taro na gaggawa wanda wannan taron za a zo a zauna a nemi manyan malamai na addini da tijai a zauna da su a nemi ainihin tsofaffin shugabannin ƙasanmu da ministocinmu tsofaffi da ambassadors namu da tsofaffin gwamnoni mu. na ɓangarorin nan duka biyu musulmi da kirista wannan shi ne jawabi na ina muku fatan alkhairi da mu baki daya To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.